العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشاد إيقوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyu, a wannan gari na Kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a layin ainihin wato Hausawa a Masjidu Ahlul Bait was Sahaba muke gudanar da gwargwadon abin da Allah ya sauwake mana na bayani akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala akan matakin ƙur'anin ya fassara ƙur'ani ko sunna ta fassara ƙur'ani ko maganganun sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'ina ko kuma luga ingantacciya kafin nan akwai wani bawan Allah yana tambaya cewa wani yayi waka ya zazzage malaman sunna a waƙan ma waya nuna hoto yana ta zage-zage to kaga yana neman to yanzu ya za'a wata shawara za mu bayar kawai shawarar da za mu bayar a rabu da shi kawai shikenan imam shafi ya ce na zulunta idza sabbani nazlun tazayatu rifatan wa mal aibu illa an akuna musabibu idan kaskantacce ya zage ni sai in ƙara daukaka aibu shine kaskantacce ya zage ka kuma ka zage shi kaga shikenan ai an yi ragas ai sannan ya ƙara cewa bonin safihu bi kulli qubhin fa aka rahu an akuna lahu mujiba wawa zai zo yana mun magana da kowane irin nau'i na wawanci ni kuma sai in kyamace in ba shi amsa yazidu safahatan fa azidu hilman ka qudin zada ul ihraqu tiba shi yana ƙara wawanci sanda yake magana ni kuma ina ƙara hakuri inji imamu shafi'i yace kaman itace ne na turare na wuta ana ƙara masa wuta shi kuma yana ƙara ƙanshi to haka ƙa'idan ahlus sunna take saboda haka ba wani wanda aka zage shi kaga zagin ya bi shi ko akwai saboda haka in dai zagi ne ai ba wani aji da ake budewa aji a koyo zagi babu kowa ma zai iya koya akan hanya yaron da ke bayan mama shi ma in ka mai abu yana bayan mama zaka ga ya bude hannu yana uwa ka shi harama kaga ba koya ake ba sannan imamu shafi ya ƙara cewa wato idan na taqas safihu fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahum farrajta anhu wa in hu kamadan ya mutu yace idan wawaye magana idan na kakas safihu fala in wawaye magana kada kuskura ka bashi amsa fa khairu min ijabatihi sukutu yin shirin ka shine mafi alheri fiye da ka bashi amsa idan kai mai raddi ka bashi amsa to sai ka hutar da shi sai ce awwa amma in ka rabu da shi saboda bakin ciki sai ya mutu saboda haka waka kuma ko kai zaka iya zuwa ka je jisurar ka siyo ganga ko Ahmad Bello ya kazo tunda aiki ne na shedan bai bukatar sai ka koya da zaran ka kada gangan gangan wallahi mutane za su taru ba haka bane mutane za su taru amma dai karatu ne dai ba zai yi ba ka buɗe littafi a taru ana karatu a kawo hadisi a kawo aya a kawo nahawu da sarfu a kawo ka'ida na usulul fiqi sai ka zauna gaban malamai ka koya saboda haka tunda mutum ba karatu yi ba waka yi zage a kawai shawarar da zan baya arabu da shi ya ci gaba da waka da zage zage kuma mu a fatan a haka muna masa fatan cewa Allah ya shirye da shi eh al-insanu aduwwul lima jahila ya jahilci sunnar annabi ne da wanda suke kan sunnar annabin da ya fahimce ta da ya bi eh wannan shine sannan wani ya ƙara tambaya cewa wasu na magana cewa wai ya ji malamai na magana biyu suna cewa wai shugabanci me yake wasu sun ce ba yi a samu ko babu yadda za a yi shugabanni al'umma wato babu yadda za a yi shugabanni su zamanto na gari sai idan al'umma ta gyaru wasu kuma sun ce babu yadda za al'umma ta gyaru sai idan shugabannin sun gyaru dan Allah wanne ne daidai daga ciki to kowa da ya san ba a fara ba bishiya shuka ruwa daga sama in za a ba bishiya ruwa ta gindinta ake fara bata ake bata ainihin wato ruwa sannan yi maganin cewa me yake kawo shugabanni wanda yake ba daidai ba kuma in an samu shugabanni wanda yake ake ganin ba daidai ba ne addu'a za a ci gaba da musu a ne musu ko a musu addu'a Allah ya shirye da su to kowa ya san idan mutum dan uwanka musulmi kai addu'a kake Allah ya shirye da shi yana kan wani kuskure kana da lada akwai saboda annabi ya ce wato la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi a wata ruwa yace min alkhairi yanzu waye a cikin mu zai so yana kan aiki na kuskure a mai addu'a Allah ya sa ya mutu akan aikin babu kenan idan dan uwanka yana aiki mara kyau kai addu'a Allah ya shirye da shi kana da lada ko baka da lada amma gaya fa cewa suka yi tsinuwa gaya karshe ka tashi ba komai shine ya zama ja'iz babu zunubi babu lana amma akwai matakan da tsine mutum ma ka ba ne saboda haka wannan littafin kamata kunu yi walla alaikum yadda kuke haka za ku samu shugabanni irin ku ga littafin nan ba a samun shi majalisoshin shak ya haya da shak bashir ana karantar da wannan littafin magana kwaya ɗaya zan karanto magana ibn al-qayyim a littafin shi miftahu darus sa'ada kowa ya ba magana ta bace ba maganan malam ha bane da aka rena ko malam bashir malam ibn qayyim yake cewa a cikin littafin shi miftahu darus sa'ada a mujallaji na ɗaya shafi na 253 ya ce yace ammal hikimata hu ta'ala kai dan uwa mai karatu ko mai sauraron karatu ka lura da hikiman Allah ta'ala fi an ja'ala mulukul ta yadda Allah yake wa bayi masu shugabantar su wa umara'ahum wa wulatuhum min jinsi a'malihim yace Allah yana ba al'umma shugabanni na irin jinsin aikin su in kai ƙaramin kodago ne ko ƙaramin azzalimi ne sai Allah ya kawo katon ƙodago sai ya tsaya walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum a ba'din la fasadatil ardu sai Allah ya kawo wani a azzalimin sai ai balas sai yake cewa bal ka anna a'malahum bahar fi suwar walatin Ya ce kai ka wato shugabannin al'umma aikin al'umman ne ya juya ya zama shugabannin sai ya ce in istaqamu istaqamat mulukuhum in al'umma ta tsaye akan aiki mai kyau akan biyayya ga Allah shugabannin su sai su tsayu wa in adalu adalat alaihi in suka karkace shugabannin ma sai su karkace wa in jaru jarat mulukum in suka zama azzalimin sai shugabannin su ma su zama azzalimin sai yace wa in zahara fihim al makr wal khadi'a idan yaudara da makirci da ha'inci ya bayyana cikin al'umma fa wulatuhum kadhalik shugabannin su ma sai su zama kaman haka yanzu wani bangare ne na system na rayuwa zaka dauka ba dame ke ba eh me gyada ta iya lotsa gwangwani haka ake ciki idan ka je siyan dankali sai a sa ƙanana a ƙasa manya aina a sama haka ake mai nono ta san yaudar da za ta yi ta sa kuka a ciki an san yaudar da za a haɗa ayaba da man shanu a narka an san yadda ake a haɗa manja da koko duk fa ana yi yanzu fa eh algushu shi yasa yace wa in zahara fihim al-makr wal qadi'a fa wulatuhum kadhalik wani malami yana ba da labari kuɗi ya tsaya ya ba almajirai a gidan mai ya cira da mota zai tafi sai wani almajiri ya ce malam tsaya wallahi tallahi idan ka tafi wanda ka ba kuɗin ya yi rubda ciki kenan wallahi ba zai ba kuwa ba karɓa ka bayar yanzu wannan inda ne shugaban mutane ya zai eh saboda haka system din alalace ke ne ga baki ɗaya shi sai sannan yake cewa wa in mana um Allah ladaihim idan al'umma ta hana haƙƙin da Allah ya dora mata wa bakhilu biha tayi ruwa da shi mana at mulukuhum wa ulatuhum malahum indahum min al huquqi wa bakhilu biha alaihim suma al'umma shugabannin sai Allah ya hana su abinda suke da ikon yi suki yanzu dan Allah irin tabarrutsin da ake yi tsiraice tsiraice da ake dinke dinken banda da tadin banda da abubuwa wanda ba su dace ba a unguwannin musulmi shugabannin ne suka ce ayi da ni da kai da wancan da wancan ina da iko in hana yata ko bani da iko kai kana da iko ka hana yakka ko kanwaka ko yakka ko baka da iko sai maka zarawa abun ido ya ci gaba da tafiya to tunda wannan abu ne wanda mu muke da iko mu yi muka ki su ma shugabannin abin da suke da ikon su shi Allah ya hana su su sannan yake cewa wa in akazu mimman yastad'afunahu ma la yastahiqunahu fi mu'amalatihim idan kana sama kai mai gida ne ka zo ka ɗauki abin da yake na ka ba zai iya ba ka ɗora mai kace sai ya yi to aka zata min hummulukun ma la yastahiqunahu kai ma sai shugabanni sai su ɗora maka abin da ba za ka iya ba yanzu wani inda za ka ji mu'amalar shi da matan shi a gida da iyalan shi da za a baka littafi a ce kai listin yan wuta billahi lazi shi za ka fara sawa na farko saboda zaluncin ya yawa ta ko ina iyalan shi ba sa jin daɗin shi me yasa yi musu haka saboda yana ganin su suna ƙasa da shi shi yana wa sama da su kuma ai addu'ar da annabi ya ta shafi kowa da kowa da ya ce Allahumma man waliya min amri ummati an fa shaqqa alaihim fa shaqqa duk wanda ka ɗora masa wani abu na shugabanci a cikin al'umma ta ya takurawa mutane shi ma Allah ka takura mai sai yake cewa wa darabat alaihim al-makus wal wada'if wa kullu ma yastakhrijunahu min ad-da'f yastakhrijunahu yastakhrijuhu al-muluk minhum bil quwa sannan sai a kawo haraji da bala'i da tashin hankali duk a sawa mutane duk abin da kake ganin wani yana sama da kai ko kana sama da shi shi yana ƙasa da shi ka ɗauko amin ka ɗora mai kace sai yayi saboda ka fi ƙarfin shi kai ma sai Allah ya kawo wani daga waje ya ɗora maka wanda ya fi wannan kai ma ya ce sai ka yi sai yake cewa in ji ibn qayyim fa ummaluhum zaharat fi suwari a'malihim da shugabannin shugabanninmu da muke gani aikinmu ne ya juya ya koma shugabannin in ji ibn al-qayyim sai yake cewa walaysa fil hikmati ilahiyya bai daga cikin hikiman Allah ta'ala an yi an yi walliya alal ashral al fujja Allah ga mutane shugabanni ko kuma ga mutane fajirai ba na kirki ba Allah ya shugabantar musu da shugabanni illa man yakunu min jinsihim sai irin yadda kuke sai ku samu shugabanni kamar ku sai yake cewa walamma kana sadrul awwal khiyarul qurun yayin da lokaci na farko ya zamanto shine zamanin sahabbai karni mafi albarka wa abarraha kanat wulatuhum kadhalik sanda ya zamanto sahabbai sune a wancan lokacin sayyidina abubakar ya nada sayyidina umar alƙalanci a wani gari sai da aka shekara daya yana zaune a kotu tun da yake ba wanda ya taba zuwa ya kawo mai kara da ya dawo ya ce an shi alƙalancin ka ba zan yi ba ya ce me yasa ba za ka yi ba ya ce wallahi ya khalifan manzan Allah ba na ƙin shugabancin ba ne na zauna cikin al'ummar da yake ni kowa ta san abin da Allah ya ɗora a kanta makoci ya kiyaye haƙƙin makoci aboki ya kiyaye haƙƙin aboki mata ta kiyaye haƙƙin miji shi yasa ba su da buƙatar sai sun zo wajena yanzu ka kalli yadda mu'amalar mu take ka kalli yadda take sai yake cewa sai yake cewa falamma shabu shabat lahum wulatuhum a lokacin da ainihin wato shugabanninsu suka ainihin wato gyaru suka zama mutanen kirki sai shugabanninsu ma suka gyaru sai ya ce fa hikimatullahi ta'ala ta aba hikiman Allah ta ƙi an yi walla alaina fi misli hadhihi azmina Allah ya kawo mana shugabanni a irin wannan zamanin misli muawiya a samu shugaba irin muawiya ko Umar dan abul Aziz sai yake cewa fadlan an misli abi bakar da umar na mu samu shugaba irin abubakar da umar sai ya ce bal wa wulatuna ala qadrina shugabanninmu yadda muke haka za su zama wa wulatu man qablina ala qadrihim yadda wanda suke gabanin mu su ma haka shugabannin su suke wa kullum min al-amrayn mujibul hikima kowanne kuma yana hukunta hikiman Allah subhanahu wata'ala shi yasa kafin abubuwan da suka faru mun sha yin bayani guda biyu muka ce na farko dissan da kaga Allah ya ɗauki abokan gaban al'umma ya ɗora akan ta to al'umma ta ba Allah ne annabi ya faɗa abu guda biyar hadisin abdullahi dan umar da ya ce aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya ce khamsun abubuwa guda biyar sai ya ce wa a'udhu billahi an tudrikuhunna ina roƙon muku Allah ku mutanen Makka muhajir kada Allah ya sa ku riski waɗannan abubuwan annabi ya ce babu yadda za a yi alfasha ta yaɗu cikin al'umma sai Allah ya turo wanda zai wa mutane wa'azi wannan alfasha ne in ko mutane suka kidenawa sai mannan Allah yake cewa wato illa fashafihim at-ta'un wal auja sai at-ta'un alloba da cututtuka masu bala'in yawa cutar da baka taba ji ba a cikin da sai Allah ya faso ta sakamakon yaduwar alfasha sannan abu na biyu Mandan Allah ya yi maganan cewa walam yanqusul mikyala wal mizana babu yadda za a yi al'umma ta tauye mudu da sikeli yanzu sai ka je gidan mai da naira biyar ake yanka ko goma mai zuba mai wani musulmi ne da azumi a bakin shi wallahi inda mota ne sai bantare ka dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar mai mashin a cuce shi naira ɗari a cuce shi naira ɗari da hamsin kasuwa abubuwa dai ga sunan kowa da ya san abin da ake ba sai an ta tsaya ana ta faɗa ɗaiɗe kowa da annabi ya ce in haka ya faru to illa ukhidhu bisinin sai an kama ku da shekaru na fari wa shiddatil mauna da dawainiya mai tsanani kowa ta kan shi kawai sannan wa jawru sultana alayhim sai kun samu shugabanni azzalimi haka manzon Allah ya faɗa ka je kasuwa ka ga yadda ake ta'amuli da kasuwanci kwata kwata ya saba wa musulunci ba ta hanyar halak ba ta hanyar haram da yawa wasu suke samun kuɗi suna ci da shi kuma suke ginuwa to sannan manzon Allah ya yi magana cewa daga cikin walam yanqudu ahadallahi wa rasulihi babu yadda za al'umma ta warware alƙawarin Allah da mandan Allah illa sallallahu alaihim aduwan min gairihim sai Allah ya ɗauko maƙiyansu ya ɗora su a kansu fa aka zo ba da ma fi aidihim su ƙwace sashin abin da ke hannunsu kamar yadda shi muke gani yanzu da kullum muna faɗar wannan a irin yadda harkar shugabanci take tafiya a Najeriya to babu yadda za a iya samun canji sai idan al'umma ta gyaru kuma ni ina faɗa duk wanda ya ce za a iya samun canji al'umma ba ta gyaru ba ƙarya ne in shekara miliyan dubu za a wallahi ba za a samu canji ba sannan na biyu a irin yadda matsalolin da musulmi suka fuskanta a najeriya duk malamin da ya ce wai al'umma za ta iya samun mafita ba tare da ta koma zuwa ga allah ba ni na ce ƙarya ne ko shekara miliyan dubu za a yi bisa ga ƙa'idan wa man yattaqillaha da lahu sai idan an dawo an ji tsoron Allah sai Allah ya sanya mana mafita ma dama ba tsoron Allah aka ji wato babu yadda za a yi kuma Allah ya sanya mana mafita wannan shine assalamu alaikum bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم Allah ta'ala ya ce mana wattaƙo yauman mu ji tsoron wani wuni la ta jizi nafsun an nafsun shai'a ranar da wata rai ba za ta iya sakan kama wata rai akan wani abu ba wala yi ƙubalu min ha'adalun kuma ba za a iya karɓan wato wani fansa daga wajen wata rai ba wala tanfa'uha shafa'atun kuma ceto ba zai mu wata rai amfani ba wala hum yunsaruna kuma ba za a ainihin wato ba za su samu taimako daga wajen wani ba wannan ayar wattaqu yawman irin ta ya gabata a baya a tafsirin mu na bara mu ji tsoron wani wani wanda ittaqu fi'lu amrin ne wanda tunda umarni ne Allah yake mana to lallai dole ne mu ji tsoron sai ya ce yawman wani wuni sai ya kawo shi na kira dan ya nuna girman wunin wunin yana da girma shi yasa manzon Allah da kanshi ya ce inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin abu. Allah ya kira shi da wannan wani wajen ya kira shi yawmin alim yawmin muhin haka Allah ya ta kiran shi da sunaye daban-daban sai ya ce la jizi nafsu an nafsin shi'a sai aka kawo shi'an nakira fi siyaqin nafyu wata rai ba za ta iya amfanar da wata rai wani abu ba a gaban Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira dangin shi ya banu wane ya wane ya wane ya wane har sai da ya zo kan yar shi ya ce ya fatimatu binta muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ya fatimata binta muhammadin sallallahu alaihi wasallama salimi ma shi ita min mali duk abin da kike so a dukiya ta ki roƙa zan baki ba zan iya miki amfani wani abu ba a gaban Allah in baki ba Allah ba to in alaƙar manzon Allah da ina ƴar shi na na Fatima idan alaƙa ya zamanto tsakanin na na Fatima da Allah ba ce kyau ba annabi ba zai iya mata amfanin wani abu ba wa kake da shi a gaban Allah da zai iya tsaya ma wani abu babu shi yasa isar annabi Nuhu da Allah ya kawo bayan ya ba shi umarni ya ce ya sassaka jirgi bayan ya gama sassaka jirgi sanda zai hau jirgin wa ka bufi ha bismillah majari hawa mursaha inna rabbi lagafurur rahim tafiyawan jirgin da tsayawarta da sunan Allah ne wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhu nubnahu jirgin ta tafi tana tafiya a cikin jirgin ruwa ko a cikin teku a cikin wannan ruwan da Allah ya sakar kamar wani irin fangalalan dutse annabi nuhu ya ga dan shi yace ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafir ka zo ka shiga wannan jirgin ka kasance tare da mu kar ka kasance daga cikin kafir wanda za su halaka sai yace baba sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma ga wani dutse can na hango zai iya kare ni daga wannan ruwan baban yace masa la asima al-yawma min amri illa man rahim la asima bi ma'ana la ma'asu malamai sun ce ismu fa'il ne bi ma'ala ismu maf'ul Wahala hala na al-mawju sai tagoruwa ta kange fakana min al-mughraqin sai dan ya kasance yana daga cikin wanda aka nitsar annabi nuhu ya daina ganin yaron yaron ya daina ganin baban shi bayan an yi haka a lokacin da Allah ta'ala ruwan ya saukar da shi sama da ƙasa sai Allah ya ce waƙila ya abdullahi ma'aki wa ya sama ya aqali'i wa gidal ma domin ruwa ne da Allah ya tashi saukar da shi ta ya fafata hana abuwa ba sama bima'in munhamir mufajjarnal arda uyunin fantaqal ma'u ala amrin qad qudir sama duk wata tsofa da take zubar da ruwa aka ce ta gari ƙasa duk wani idan ruwa aka ce ya bude kawai sama ruwa ƙasa ruwa to lokacin an gama wata jirgi jirgin annabi nuhu ta dai ta daidaita a wani wanda ake kiran shi judi sai Allah ta'ala yake cewa Wakila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama aqali ya ki kasa ki tsaye ki sama ki tsaye da ruwan ki kema kasa ki tsiyar malamai suka ce sallar Allah ya wannan maganan da kana nan zaka dauka cewa ba ai wani ruwa ba a duniya domin wanda ya bata umarni shine wanda inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun ويا سماء أقلئي وغيد الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بؤدا للقوم الظالمين bayan an gama wannan annabi nuhu ya zo yana cewa Allah ka mun alƙawari zaka tseratar da ni da iyalaina kuma wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakim Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika malamai suka ce innahu laysa min ahlika daga cikin ma'anan da ahalu take dauka ma'ana innahu laisa min dinika shi wannan yaron bai kan addininka wa innahu amalun ghairu salih yaron kawai sai Allah ya kira shi amalun ghairu salih da haka fala tasalni ma laysa laka bihi ilmu daga yau karka kara tambaya na akan abin da baka sani ba inni a ido ka an kuna min aljahili to in annabi nuhu da Allah ya kira shi yana daga cikin annabawa guda biyar da suke da matsayi da daraja a wajen Allah Allah ta'ala har ya kira shi ya ce masa abdan shakura zuriyata man hamalna ma'anuhu innahu kana abdan shakura annabi nuhu bawa ne mai yawan godiya amma ba zai maɗan wani amfani ba ko a gaban Allah saboda ɗan bai ba Allah ba shi yasa Allah ya ce la tajzi nafsun an nafsun shay'a wata rai ba za ta iya mare wata rai wani amfanin wani abu ba a gaban Allah kowa ya tashi ta kanshi kawai shi yasa Allah ya ce rafi'ud darajati dhul arshi shi Allah shine maɗaukakin mai maɗaukakiyar daraja ma'abucin al'arshi yilƙin ruha min amrihi ala man sha'o min ibadihi zira yau matala Allah shi yake saukar da wahayi akan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa domin wannan bawan yawa mutane gargaɗi ranar haɗuwa da shi Allah ɗin sai ya ce yawmahum barizu ranar da kowa zai fito fili la ya kafa Allah min babu wani abu da zai oye ma Allah a wannan ranar Allah zai zo a tara kowa da kowa ya ce limanil mulkul yau wa yake da mallakar wani abu yau ba wanda ya isa ya amsa shi yasa hatta lobar da aka wa mutum kaciya da ita zai koma gaban Allah ba shan kunu ba dangi ba nasaba ba alfarma ba ciwaciwa kawai ranar sai dai gaskiya da gaskiya malam ya sai malam eh shi yasa Allah zai ce qala Allahu hadha yawma yunfa'u as-sadiqina sidquhum ranar da masu gaskiya gaskiyarsu za ta yi musu amfani Allah zai ce liman ilmulku yau shi yasa da ya ta cikin al fatiha sai ce maliki yau yawmiddin wanda ya mallaki ranar sakamako tare da duniya da lahira na shi ne amma a cikin al fatiha ya ce maliki yawmiddin saboda yanzu nan wani ya zo da mashin wani ya zo da mota wani da kaya a jikin shi wani yana da gida wani yana da 'ya'ya wani yana da mata wani ya mallaki abubuwa amma ranar kiyama Allah ya ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra yadda ka zo wa Allah wahadaka la sharika laka ba ka da komai to haka zaka tashi gaban Allah ka je ka daya ba komai shi yasa Allah ya ce la tajizi nafsun an nasin shay'a ranar da wata rai wani abu ba ba wani rai da zai iya amfana ma rai wani abu sannan wala yuqbalu minha adalun ba za a karbi fansa ba ka kawo wani abu misayan aiki mai kyau a ce to an karba shi yasa wanda ya tara kuɗi aka yi aka ciyar yaki ya ciyar yaki duk wanda zai tara kuɗi ya ƙi yin wa addinin Allah aiki zaka ga ɗayan biyu ne in ma ya tara ko saboda matan shi ko saboda ƴaƴan shi eh to in mutum ya tara kuɗi saboda matan shi da ƴaƴan shi to akwai matsalan da zai faru shi yasa Allah ya ce yawma mata as-sama'u ihin ko kalmuhul wa takunu al-jibalu kal hamimun hamima ranar da sama za ta zamanto kamar narkakkiyar azurfa sannan kuma dutse ya zamanto kaman auduga wanda aka cire kwayan da ke ciki sai Allah ya ce ranar wala yasalu hamimun hamima ranar da aboki baya tambayar aboki kuma Allah ya ce yubassarunahum za a nuna musu zaka gane wannan abokin ka ne tare kuka taso a duniya tare aka yi harkoki amma ta kanka kake ba ta tashi kake ba za ma ka tambaya ba ina wani yubassarunahum yawaddu almujrimu law yuftadi min azabi yawma idin bibani almujrimu wanda ya ma Allah mujirmanci ranan zai so a ce ina ma da zai karbi ya ba da 'ya'yan shi a matsayin fansa shi ya kubuta kaga dai a nan duniya an ce mutum ya ɗanɓanta wani abu ya bayar ko da inda Allah ya zo maganin faƙi bai ce a baya da kasai ce min ma razaqnaku to a ranar kiyama in ka ki zaka yadda gara a ɗauki ɗanka a danna shi wuta kai ka wuce in an ce a'a ba za ka karɓa ba Allah ya ce wa ummihi wa abihi da maman mutum da baban mutum ka ga alaƙar uba da ɗako to a ranar mutum zai da addanna baban wuta da mama shi ya wuce in wannan bai samu ba da dangin shi in wannan bai samu ma Allah ya ce wa man fil ardi jami'an thumma yunji da duk wanda ke bayan ƙasa in zai da duk mutanen duniya a danna su wuta shi ya wuce shi zai da a rana shine yawmal la tajzi nafsun an nafsin sha'a la yuqbalu minha adl ba za a karɓi wani ainihin wato fansa ba a ce ka ba da wani abu a karɓa a kyale ka ba a yin wannan a ranar alkiyama Mannan Allah ya ce man arada ko man sarrahu an zura ila yawmil mace. wanda yake so ranci farin ciki ya kalli kaman ga alkiyama nan ka annahu ra'ayu ainin kaman ga alkiyaman nan tana faruwa kiri da muzu sai mannan Allah ya ce falyaqra idza shamsu kuwirat ya karanta idza shamsu kuwirat shi yasa yace shayyabatni uhudun wa akhawatuha suratul uhud da yan uwanta baƙara ali imrana nisa'i ma'ida irin su idan shamsu kuwirat wal mursalati irin su idan waqa'at al waqi'a manna Allah yace sun sa nutsufa Allah ya ce idan shamsu kuwirat idan rana aka shafi haskenta wannan ranar da bata dile tana fitowa to akwai ranar da za a sha shafi haskenta sannan wa idan nujumun kadarat idan taurari suka gurɓaci hasken su ya tafi wani ya shiga cikin wani sannan wa idan jibalu suyirat idan duwatsun duniya aka tafiyar da su ta hasabu ha jamidatun wa hiya tamurru marra Za ka ga girgiji ranar tana tafiya za ka yi tsammanin a sandara take Allah ya ce sun Allahi alladhi atqana kulle shi. duwatsu ta wataral jibala tahasabuha za ka ɗauka a daskara take amma wa hiya tamurru marra sahab sun Allahi alladhi atqana kulli shay innahu khabirun bima amalu, a wannan ranar. shi yasa da Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa kace ubangiji na zai sheke duk wani dutse da kake ganin a duniya yana da girma sheki ba fa yadruha qa'an safsafa sai Allah ya bar kasa wani hako mai santsi la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga tudu ko karkata ba idan abin da bawo shi yake cewa bangon duniya inda gaske ne akwai bangon duniyan to in daga nan aka tsaye da kai ƙasa Allah ya mata lebur ba tudu ba gangara Za ka iya hangu ko ina ne a duniya la tara fiha iwajan wala amta sannan wa idal isharu uttilat idan raƙuma masu ciki aka sake su ga banza kinaya ne na dukiya za a batta ba mai ita sai yasa Allah ya ce inna nahnu narisul arda wa man alaiha da ka mutu ka bamma kuɗi da gida shi ma ya mutu ya bar mu ƴaƴan shi shi ma ya mutu ya bar mu ƴaƴan shi daga ƙarshe kowa Allah zai kashe shi ba mai gadan da haka Allah zai gaji ƙasar da wanda ke bayan ƙasar inna nahnu narisul arda wa man alaina wa ilaina wa man alaiha wa ilaina yurja'un sannan wa idal hushur husharat idan dabbobin daji aka tara su sannan wa idal biharu sujjirat in tekunan duniya aka kafar da su suka tashi daga ruwa suka koma wuta sannan wa idan nufusu zuwijat idan rayuka aka mai da su zuwa ga jikunan su wasu malamai suka ce wa idan nufusu zuwijat idan rayuka kowanne mutum aka hada shi da nau'in aikin shi yan wuta aka hada su da yan wuta abin da ya dace da su ushurul ladina zalamu wa azwajuhu sannan wa idal manqudatu su'ilat idan aka tambayi al manquda wacce aka kashe ta da ranta kamar yadda suke a jahiliya bi ayi zambin qutilat me kika aka kashe shi za ta faɗa cewa bata yi laifin ma a gaban Allah ka kai aka kashe ta sannan wa idan sahaif wa idan suhuf nushrat idan aka miƙe na takaddun aikin mutane aka watsa shi shi yasa Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unfi kowane mutum mun rataya masa tape din recording din shi yana tare da shi duk abin da kake yi yana tasjili wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ranar alkiyama za a fito maka da shi littafi sai a baka shi sai a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba a karanta littafin da kanka kai kai makan kai hisabi ko ta ko aljanna dan mutum wani ya karanta ya karanta ya karanta mutum zai ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne bai barin karamin abu ballantana babba fati sai da ya kiyaye Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira wala yublimu rabbuka ahada duk abin da mutum yi ya same shi a halarci babu wani wanda Allah subhanahu wata'ala zai zalunce shi wani abu sannan wa idan sama'u kushidat idan sama aka fi ita aka tafiyar da ita tunda Allah ya ce wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idin wahiya a ranar alkiyama sama tana da taushi a ranar ba ta da ƙarfi shi yasa za ta daddare mala'iku su sakko daga cikinta sannan wa idzal jahimu suqirat idan aka kunna wutar jahimu kowa zai ganta eh ba wani yana ce an magana bai ce ƙarya ne to wallahi akwai ranar da kowa zai ganta waja rabbuka wal malaku saffan saffa Allah zai zo da mala'iku sahu sahu sannan waji a yau idin bi jahannam za a zo da jahannama kowa ranar zai ganta kuma Allah ya ce yi uta bi jahannama yawma idin laha sab'una alfa zimami tana da linzami dubu saba'in kowane linzami dubu saba'in akwai mala'ika dubu saba'in suna janye da ita population ɗin mala'ikun da za su ɗauro wuta su kawo ta filin alkiyama biliyan hudu da miliyan ɗari tara haka za su ɗauko a kawo Ranan ne Allah ya ce yau ma'idin ya tazakaru insanu masa duk abin da kai ranar zaka cina ba mantuwa ranar mutum zai tuna sannan Allah ta'ala yake cewa wa idzal jannatu uslifat idan aljanna aka kusanto da ita ga masu aiki Allah ka sa muna daga ciki to wannan shi yasa annabi yake cewa wanda yake so ya ga tashin alkiyama kaman yana faruwa a idan shi to ya karanta idan shamsu kuyirat kuma alkiyaman nan ba wasa bane wallahi da gaske sai ta faru shi yasa baya a farkon sura sai Allah ya ce mana alladhina yu'minuna bil ghaibi su ne waɗanda suka yi imani da gaibi masu imani kenan aljanna Allah ya faɗa cewa akwai ta in mun yadda akwai ta to mu tashi mu aiki saboda ita wuta Allah ya faɗa ya ce akwai ta in mun yadda akwai ta to mu guje ma aikin zuwa mi zuwa watan shi yasa malamai su ce inna ma yusaddiqu qawla al-mar'i ma huwa fa'iluhu amma wani irin aikin shi da zaka gani billahi allazi la ilaha illa zaka dauka cewa kamar bai yadda da cewa akwai wuta ba shi yasa yake wani abu shi yasa in baka wara'u sai ka kafirta shi ka ce billahi allazi kafiri ne inda ya yadda akwai aljanna da gaske da wuta to da bi wannan aikin ba to amma ka'ida bata ci haka ba wajen ainihin wato kafirta mutane wani malami sai da yin baiti wajen goma sha uku yana magana akan wannan cewa masir li nafsika ayyuhal magaruru yawmal qiyamati was sama'u tamuru idh kuwira shamsu an-nahar wa qudniyat hatta ala ra's jibali tasiru wa idha an-nujumu tasaqatat wa tanatharat wa tabaddalat ba'da ad-diya'i kaduru har yaje inda yake cewa wa idhal janinu bi ummihi muta'alliqun yakhsha al-qisas wa qalbuhu maz'uru hadha bila zambin yakafu jinayatan kayfa al-musirru ala dhunubi idan yaro wanda yake rataye da mahaifiyar shi a ranar yana jin tsoron tsayawa gaban Allah zuciyar shi tana cike da tsoro fa kaifa ya za ku iya kare kanku daga Allah in kafartum in kuka bujire ma Allah yawman yaj'al al-wuldana ba. ranar da saboda bala'i karamin yaro zai tsaya gaban Allah ya yi furfura sai ce hadha bila zambin yakafu jinayatan wannan yaron ba tare da ya wani laifi ba a gaban Allah amma yana jin tsoron mai zai faru kaifal musirra ala zanubi duhuru ya mutumin da ya doge ya ci gaba da gima giman zanubai tsawon lokaci har ya mutu a kan shi Allah ta'ala ya shirye da mu to saboda haka wala tanfa'uha shafa'a kuma ceto ba zai yi amfani ba mun yi bayani a baya amma sai in Allah ya kai mu waccan aya ta gaba ko shekara mai zuwa ne sannan ko akan ta zamu kwana sai mun tsaya mun fede maganan ceto ga baki ɗayan shi ceto mu ahli sunnati wal jama'a mun yadda akwai ceto akwai yan bid'a da suke inkarin ceto akwai mu'tazila a ciki sannan akwai kuma a nan kasar masu aqidar qalaqatu masu qur'ani zalla saboda mutane ne wanda sun jahilci qur'ani qur'anin ma ba sanin shi suke ba malamin su gabaki ɗaya kowa ya san ba ma mahaddacin qur'ani bane yasa ko muqabala za ku yi da shi billahi in ba alal hamma ba ta yiwa sai ya nemo mai jan baki mai jan baki sannan muqabala za ta yi ta shi yasa ceto a wajen ahalin sunna qur'ani ya tabbatar da wani kuma ya kora wani saboda haka wanda qur'ani ya kore ya ce ba za a yi ba shine wanda suke ga kafare ne shi yasa Allah ta'ala ya ce yau malabi'un fihi wala kullatun wala shafa'a sai ya ce wal kafiruna humu zalimun ibnu kasir ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya ce wal kafiruna humu zalimun bai ce wa zalimuna humul kafiruna ba domin duk kafiri azzalimi ne amma ba duk ba ne kafiri to saboda haka duk inda Allah ya kawo maganan ceto wanda ya kore ya ce ba za a yi ba shine mutumin da ya mutu ba tauhidi to ba zai ceto ba kuma ba za a cece shi ba amma wanda ya mutu da tauhidi a gaban Allah to da wanda za a cecen da wanda za a yi duka Allah ya kawo sharaɗin sai idan Allah ya yarda da su shi yasa Allah yake cewa yawma idan la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahmanu ranar da ceto ba zai amfani ba sai wanda Allah mai rahama yayi masa izini sannan wa radiya lahu qawla kuma ya yadda da abin da zai faɗa a gaban Allah ɗin. wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'd an ya'dana Allahu liman sha'u wa yarda idan Allah ya yi izini ya ce kai in kai zai yi ko ba zai yi ba zai yi to shi yasa hatta 'yan wuta idan suka shiga wuta ma salakakum fi saqar me sanya ku cikin saqar za su yi lam minal musalli ba ma yin sallah sannan wa lam nakum miskin ba ma ciyar da miskinai sannan wa kunna ku ma alqa'idin mun kutsa duk inda ake kutsa wajen banna wa kunna kazzibu bi yawmiddin muka ta ranar tashin alkiyama hatta atana al har sai da al ya yazo mana me mutuwa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina dan haka yanzu ceton mai ceto ba zai musu amfani ba me yasa ceton mai ceto ba zai musu amfani ba akwai kafirci tattare da su shine at-takzibu bi yawmil qiyamah amma wanda bai mutu da wacin aƙidar ba ceton mai ceto zai mai amfani ko ba zai masa ba zai masa amfani saboda haka sannan Allah ya ce wala hum yunsaruna kuma ba za a ainihin wato taimaka musu ba sannan Allah ya ce me wa gaba Allah ta'ala bayan ya gama akan ambatan abubuwan da suka faru a baya ya yi magana akan yahudu ya yi magana akan kiristoci sannan ya yi magana akan mushrikai da ke garin makka to sannan yanzu ya zai ƙara musu wani wa'azi na daban nasu musamman domin suna jingina kansu su suna cewa su suke kan addinin annabi ibrahim su suke mutunta ɗakin kaba suke girmama ta suke kada annabi ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sunan shi so 69 a cikin Qur'ani bayan annabi Musa da ya zo so 130 da ‘yan kai annabin da sunan shi ya fi kowane annabi yawa cikin Qur'ani annabi na biyu shine annabi Ibrahim da haka ake kiran shi ƙudwatu sayyidun nabiyyin ko ƙudwatu imamun nabiyyi abin koyi na shugaban annabawa shine manzon Allah dan Allah ya ce masa fattabi millata Ibrahima hanifa ka bi tafarkin babanka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wannan wa ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin akwai malaman da suka karanta wa ibtala ibrahim rabbahu to kenan tunda qira'a ta canza dan nan wa ibtala ibtala din fi'il madin ne ibrahim shine maf'ulun bihi muqaddam rabbu shine fa'ilun mu'akkar idan an ce wa ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin to kenan Allah ta'ala nan shi ya jarraba annabi Ibrahim idan ku an ce wa idtala Ibrahim rabbahu rabba ya koma maf'ulun bihi to kenan annabi Ibrahim shi ne ya jarraba Allah subhanahu wata'ala ya ma'anonin za su zama Abdullahi dan Abbas yake cewa lan yubtala Allahu ahadun bi hadha ad-din fa aqamahu illa Ibrahim babu wanda Allah ta'ala ya jarraba a farko akan wannan addinin ya tsayo akan shi kamar annabi Ibrahim na malami sun ce ya zauna a lokacin da duk duniya shi kaɗai ne musulmi ya buga da nan a buga da nan a buga da nan to ka an faɗa ma haka kai ana samun daraja a wajen Allah ne ai shi yasa annabi ya ce ashaddul bala al anbiya wanda Allah ya fi jarrabawa da bala'i mafi girma su ne annaba summa al amsal fal amsal fal amsal sannan sai na ƙasa da su sai na ƙasa sai na ƙasa kowane mutum gwargwadon yadda ya riƙe da addini gwargwadon yadda jarraba shi yake zuwa daga wajen Allah fa in kana fi dinihi salaba in mutum ya rike addini gangam yadda ya kamata sai a ƙara masa ainihin wato tsauri wajen jarraba yadda Allah ta'ala zai jarraba shi shi yasa muke cewa san Allah ya bambanta da san dan adam kai ne idan kana san mutum baka san abin da zai taba shi amma shi Allah in yana san bawa alaman yana son shi ya jarraba shi shi yasa Allah ya ce a hasiban nasu an yi turaku an ya ƙulu amanna wahum la yuftanu ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين na jarraba wannan suke gabanin ku don in gane masu imanin gaskiya da kuma makareta duk wannan Allah ya yi to saboda haka sai yake cewa na farko izitala ibrahim rabbuhu bi kalimatin wasu malamai suka ce ayoyi guda goma daga cikin suratul tauba التائبون الآبدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين سوني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الله يجرب النبي إبراهيم دو إنن أبوهم سيتك أسو التائبون ما ستوبا التائبون العابدون ما ستوبا ما سبوتا السائحون wasu malamai suka ce daga siyaha masu yawo bayan ƙasa don siyaɗa da addinin Allah wasu suka ce a'a as-sa'ihuna bi ma'ana as-sa'imuna masu yin azumi at-ta'ibuna al-abiduna as-sa'ihuna ar-raki'una masu yin ruku'u masu yin sujjada ga amr bil ma'ruf da nahyi anil munkar wannan kenan wasu malamai suka ce a'a ayoyi guda goma da ke farkon suratu ainihin wato mu'min da Allah ya ce qad aflaha al-mu'min alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو مؤردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانات وأهدهم راؤون sannan Allah ya ce illa wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un bayan ya gama wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladhina yarisuna al-firdaus hum fiha me faru daga nan wajen ne wancan fadin Allah ta'ala innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati والصائمين والصائمات حظوا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما شين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن wasu kuma suka ce wa'ancin ayoyin guda goma da ke cikin sa'ala sa'ilun bi azabin waƙi wannan ita ce magana ta ainihin wato farkon daga baki ɗaya abdullahi dan abbas ya haɗe ko al-imamu ibnu kasir ya haɗe cikin tafsirin shi cewa idin tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Allah ya jarabci annabi ibrahim bil awamir wan nawahi sai annabi ibrahim ya cika wa'annan umarnin wasu malamai suka ce kaman tawus yake cewa da Allah ta'ala ya ce wa idin tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin ya jarabce shi da abu guda goma abu guda biyar akai abu guda biyar a jiki na farko yace Allah ta'ala ya jarrabi annabi ibrahim da abin da ya shafi aski wato gashin baki da kuskurar baki da shakarwa da kuma yin aswaki da kuma aski gashin kai sannan guda biyar wannan suke jiki su ne yanki kumba da kuma aske gashin hammata da gashin gaba da kuma ainihin wato wanki wajen bayan gida da kuma yin fitsari wannan shine sannan wasu malamai suka ce wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin shine Allah ya jarabci annabi ibrahim da masu bautar taurari dan ya buga da su an yi muƙabala. har daga karshe ya ce masu wa kaifa a akafu ma a asharaktu ya dandu tsoron abin da kuke yin shirka da shi wala takafuna annakum sharaftun billah ku ba ku jin tsoron kuna yin shirka da Allah fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wasu malamai suka ce a'a Allah ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim da masu bautar rana da masu bautar wata sannan wasu suka ce ya jarrabe shi da yin hijira daga gari kaza zuwa gari kaza sanan wasu malamai suka ce ya jarrabe shi da kona wanda aka yi masa a wuta kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim sanan wasu malamai suka ce Allah ya jarrabe shi da yanka dan shi wannan jarrabawa ne ya dade bai samu haihuwa ba ya haifi da annabi isma'il yana bala'in san dan bayan ya dauki yaron ya je ya ajiye shi wani guri kamar yadda kissa za ta zo nan gaba ya tafi ya bar yarin yarin ya girma ya dawo Allah ya jarraba shi ya ce yanka ɗan ya gani girman umarnin girman umarnin Allah ne ya fi soyuwa a zuce shi ko yaron aka ce zabba shi shi kuma ɗan saboda tsabar tasdiki da gazgata Allah shi yasa da aka ce ya ce inni ara fil manami anni azbahu ka fandur ma za tara sai ya ce ya abati al ma umar ka aikata abin da Allah ya baka umarni satajiduni insha Allah min as-sabirin eh kai ne ka gaba wanka da zabgege wa ayati ya abati ni arafil manami anni azbu ya da ai sai duka mama aka ka samu osi kai ka fita shikenan ba za ka daya zaba haka ba wannan jarrabawa ne to shi yasa ibnu kasir ya hade gabaci daya yace Allah ya jarrabi annabi Ibrahim bil awamir ya umarce shi ya ce ya yi wannawa ya umarce shi ya ce ya bari ya bari kuma wannan dama ai shine jaraba wanda Allah yake ma dan adam ya ce kai kai ya ce ka bari ka bari dan haka Allah ya dunkule ya ce wa amma man kafa maqama rabbih wanda yake din tsoron tsayawa gaban Allah to wa nahan nafsi anal hawa sai ya hana ranshi shi abin da take so sannan fa innal jannata hiya al ma'wa sannan aljanna za ta zama makomai shi to daga nan tunda ya cika abin da aka ce yi sai Allah ya ce masa inni ja'iluka linnasi imama ni na sanya ka ka zamanto kudwa jagora abun koyi a duniya shi yasa duk masu addinin duniya ba sa zagin annabi Ibrahim kiristoci su ce nasu ne musulmi su ce nasu ne yahudawa su ce nasu ne rigima ta barke wannan suka ce nasu ne wannan ma suka ce nasu ne Allah ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim ba kirista bane ba bai hude bane eh namu ne mu al'umman musulmi shi yasa ya inna inna inna aulan nas bi ibrahim lalladhina tabauhu wa hadha an-nabiy eh wannan suka fi dacewa da annabi ibrahim shine wannan annabin da kuma wanda suke bin wannan ainihin wato annabin sannan Allah ya bashi wajen martabobi da matsayi wajen guda ainihin wato shida shi annabi ibrahim duk annabin da ya zo tun daga annabi ibrahim tun daga kanshi ba wani annabi da ya zo face jika ne na annabi ibrahim shi yasa can da ya ce wa tilka hujjatuna wannan wata hujja ce ha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka alimun hakim sai yace wa wahabna lahu isaqa wa yaqub kullan hadaina mun bashi da annabi isaq ya yaqub kowanne mun shiryar da shi wa nuhan hadaina min qablu annabi nuhu amma ya zo kafin zuwa annabi ibrahim mun ba shi shari'a wa min zurriyatihi dawuda wa sulaimana wa ayyuhu wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzil muslimin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa lut kullan faddalna 'ala al-alamin guda 18 to gabaki daya in ka hada ashirin da biyar da ƙur'ani ya ambata cewa fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min da ashirin wa yabqa sab'atun wa hum bayan sha takwas ɗin can su ne idris hudun shu'aibun salihun wa kaza zulkifil adamu bil muktari qad kutimu guda ashirin da biyar duka jikoki ne na annabi ibrahim dan haka ake kiran shi abul anbiya baban annaba dan ya ce ma baban wa a'tazilukum zan nisance ku wa ma tad'una min dunillah da abin da kuke bauta ba Allah ba wa'ada rabbi asa Allah akuna bi du'a rabbi shaqiya Allah yace falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa wahabna lahu ishaq wa yaqub muka bashi da annabi ishaq da yaqub sannan waja'alna lahum waja'alna lahum lisana sidqin aliya sannan muka sanya musu wato harshe na gaskiya madaukaki shi yasa amma dama duniya tana nan to babu yadda za a ambatan annabi ibrahim ya gushe sai Allah yake cewa inni ja'iluka lin-nas imama ni na sanya ka ka zamanto kudwa wanda ake koyi da kai a addini qala wa min dhurriyyati sai ya ce ma Allah daga cikin zuriyata ma ina roƙon ka sanya su su zamanto ka sa su su zamanto abin da ake koyin da su a cikin addini sai Allah ya ce masa la yanalu ahadu zalimin ko azzalimi ba zai samu ainihin wato alƙawari na ba a nan wajen malamai sun yi magana cewa me ake nufi da ainihin wato a inni ja'iluka lin nasu imaman ni na sanya ka zamanto ainihin wato imaman ko ko kuma qala la yanalu ahadu balimin al-zalimi ba zai samu alƙorina ba wani irin al'ahadu Allah yake magana ibnu ibnu al dawzi a littafin tafsirin shi zadul masir yake cewa a cikin wannan matsalan akwai maganganu guda bakwai da malamai suka yi na farko shine la yanalu ahadu balimin azzalimi ba zai samu ainihin wato al'imama ba shugabanci a cikin addinin musulunci sannan na biyu la yanalu ahadu shi shine a taa azzalimi ba zai samu da'a ga Allah ta'ala ba sannan na uku azzalimi ba zai samu rahama ga Allah subhanahu wa ta'ala ba shine la yanalu shine ahad ba zai samu ainihin wato rahama ba shine ahad sannan na hudu wanda abu aliya shine la yanalu ahadi ba zai samu annabta ba sannan na biyar shine ba zai samu aminci na ba duniya da lahira sannan azzalimi sun yi magana guda biyu anan waya azzalimi wasu suka ce al'usatu mai sabo wasu malami suka ce kafiri kafiri babu yadda za Allah ya naɗa shi annabta ya zamanto annabi ba zai taɓa yiwa ba ko ka taɓa ganin wani kafiri annabi ba zai yiwu ba sannan wasu malami suka ce ainihin wato almisa. la yanalu ahadi ya'ani la yanalu almithaqi ba zai samu ainihin wato alƙawari na ba ko wannan shine abin da malami suka ainihin wato tattauna matsala guda bakwai suka kawo a ƙawali to wannan ayin tana daga cikin ayoyin da masu zagin sahabbai suke kafa hujja da ita wajen shugabanci cewa duk wanda ya shugabanci bayan annabi to shugabancin bai ba saboda ai ba ma'asumi bane tunda ba ma'asumi bane kuma Allah ya ce la yanalu ahadu zalim saboda haka bai dace zama shugaba ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to na farko mun ce da ma kalman zulmu tana ɗaukar ma'ana guda shida a larabci takan ɗauki ma'anan shirka dama sannan takan ɗauki ma'anan rage abu sannan kalman zalunci tana ɗaukar ma'anan sata duk wannan zalunci yana ɗauka a yare na larabci ta yanzu idan la yanalu ahadu zalimina ne alzalimi ba zai samu alƙawarin Allah ba ya ya kamata mu fassara ayan domin ga annabi yunus da kanshi yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin da da kanshi ya faɗa sannan annabi musa ya ce wato da Allah ya ce wa dakhala almadinata ala hin ghaflatin min ahliha wa wajada fiha rajulaini yaqtatilana hadha min shi'atihi wa hadha min aduhi فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو فوقظه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مدل مبين annabi Musa bayan ya gama ya ce qala rabbi bima an amta alayya falan akuna bahir qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la kaga ya ce zalamtu nafsi to me la yana li ahadu zalim da sai suka ce abin da ya fi dacewa a fassara al'ahad shine al'amnu aminci na duniya da lahira sannan azzalimin shine kafiri kafiri ba zai taba samun amincin Allah duniya da lahira ba saboda haka wannan shine da zai fi in ka faɗa kace ba haka bane shugabanci ake magana inda kafirai suna shugabanci ko ba sa yi eh wani ma dan bid'a ne sai ganshi yana shugabantar wani abin na addini ana yi ko ba yi ana yi to saboda haka Allah ya ce wa idda annal baita masabatan linnasi a lokacin da muka sanya ɗakin kaba ya zama to masaba marji ga mutane wanda suka je aikin haji za su faɗa maka wahala ake sha amma mutum in yaji zaka ga yana ta kokarin kuma sai ya koma wani in bi shekara in yana za zaka je kai gumurzu a sha wahala amma kana dawowa sati biyu sai ka ji da za a barka zaka ƙara koma shine masabatan linnasi marji zuwa ga mutane sannan wa amana maka sanya wajen gashi akwai aminci a ciki ko dan abu guda biyar da Allah ya faɗa saboda ɗakin cewa inna awwala baitin wudi alin nasi farkon ɗakin da aka fara kafa foundation ɗin shi a bayan ƙasa shine lallazi bi bakkata mubaraka shine wanda yake can bakka mai albarka sannan bayan shine farkon ɗaki na farko inna awwala baitin wudi alin nasi lallazi bi bakkata mubaraka sannan wa hudan lil alamin akwai shiriya a wajen ko fihi ayatun bayyinatun akwai ayoyi bayyinannu na uku sannan akwai maqamu ibrahim akwai wajen tsayuwar annabi ibrahim sannan Allah ya ce wa man dakalahu kana amina kana zuwa wannan ka shiga cikin aminci yasa duk duniya yanzu ba garin da yake da aminci da zaman lafiya da rashin fargaba irin wannan gari da Allah ta'ala yake magana a cikin Qur'ani sannan wattakhidhu min maqami ibrahim misalla kun riki wajen ainihin wato tsayuwar annabi ibrahim a wajen sallah akwai kira'a ana wa ittakhidhu min maqami ibrahima musalla wanda yazo da umarni cewa ku riki wajen tsayuwar annabi ibrahim ya zamanto wajen sallah da haka wasu malamai suka ce tunda ya zo da shiga ta fi'ilu amrin jumla ce insha'iya idan an je wajen sai an yi sallah nafila kuma tana nan akan umarni na dole sai an yi wasu suka ce a'a ba dole bane saboda jumla ce khabariya Allah yana ba da labarin cewa wattakhidhu mun riki wajen tsayuwar annabi ibrahim ya zamanto wajen sallah sannan wa ahidina ila ibrahima wa isma'ila muka yi alkawari zuwa ga annabi isma'il da annabi ibrahim cewa an hira baitiya ku tsarkake na litta'ifina ga masu yin tawafi sannan wal na da kuma masu yin ainihin wato itikafi al itikafu alluga shine al bil ibada lizimtar waje da bauta sannan Allah ta'ala ya ce wa ruka sujud da kuma masu yin ruka'a da kuma sujud wanda ba lokacin da zamu yi bayanin duk waɗannan abubuwa sai gobe idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu sai mu tashi wa id qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk